hadisi ne wanda yake ya tabbata hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i da musnad imam ahmad hadisi ne Hassan. yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sujjadarsa yana cewa subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama sarki ya tabbata ga Allah ma'abocin kasaita aljabaruti ma'abocin kasaita wal malakuti ma'abocin cikakken mulki wal kibriya'i ma'abocin nuna isa ma'abocin nuna isa wal azama da girma saboda ubangiji ta'ala ya sifantu da siffar aljabar aljabarut shine alqahr wa huwa alqahiru fawqa ibadihi ya fi karfin kowa ya wato yakan yi galaba a kan kowa shi ne ma'anar aljafarot wal malakut wato malakut daga almulk ne wannan wawon da ta'un din da aka yi take karawa almalakut eh, ala wazni fa'alut duk abin da yazo ala wazni fa'alut yana nan mubalaga da wawon din da ta'un din dukkansu ana kara su ne lil mubalaga wato a nuna maka isa matuka ga wannan sifa din ubangiji ya isa matuƙa wajen jabarutinsa ya isa matuƙa wajen malakutinsa mulkinsa ya isa matuƙa wajen abin nan kibriya ɗinsa sauraka ubangiji ta'ala zil jabaruti ma'abocin abin nan ƙasaita wal malakuti da mulki wal kibriya'i da nuna isa wal azamati da girma ubangiji ya sifantu da waɗannan sifofi kuma babu wani mahaluki da ya sifanta da irin wannan sifa ala wajhil kamal illallah shi kadai ne ya sifanta da waɗannan sifofi ala wajhil kamal a bisa fuska ta kamala ta yiwu wani a ce da shi yana da jabbar ne a ce da shi wani jabbari ne eh, ko a ce da shi eh, wani mai sarauta ne ko wani mai girma ne mai nuna isa ne amma ba bisa sifa ta kamala ba ba bisa sifa ta cika ba ubangiji ta ala shi yake da waɗannan sifofi sifatil kamala shi yasa mutumin da yake da girman kai hakan ce ya ya wato sifa ta ubangiji ubangiji shi zai nuna isa shi zai nuna yafi kowa amma wani ya rika nuna da mutane shi yafi kowa babu shakka wannan ya ɗauki sifa ya ɗauki sifa ce ta ubangiji gwadon ubangiji ne ya fawa kansa sauraka ya jawo wa kansa waɗannan kalmomi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗar su a cikin a cikin addu'a ta tarko da mu ga tasbihi ne girmama ubangiji ne saboda kalmar da ya abin da ya amfani da shi ta du'a'ur ruku wannan kawai ya zo ne a cikin hadisin Aisha kamar da kuka gani rabbi gifirli sauran duka tasbihi ne da girmama ubangiji akwai bambanci tsakanin du'a da tasbih addu'a shine ka roki wani abu Allah ya maka wani kamar rabbi gifirli tasbihi kuma ka yi yabo da girmama ubangiji wannan shine ake kira tasbihi saboda haka in ya ce du'a'ur ruku abin za ka ɗauka duk addu'o'i ne kuma za ku cewa addu'ar a ciki kawai ya zo da hadisin aisha kawai sauran duka tasbihi ne da sana'a da tamjidi da tahmidi da girmama ubangiji ta'ala wanda wannan shine aka ake yawan yi ma aka fi ma a cikin ruku sama da addu'a shi yasa wasu malamai suka ce ba a hana addu'a a ruku'u ba amma an fi son a yi ta'azimin ubangiji shi yasa hadisin a ibnu abbas ya ce fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb ku girmama ubangiji do an ambaci wannan ba wajen ba addu'ar ba amma an fi son wannan din shi yasa aka ware shi da abin nan kamar yadda ita kuma addu'a ita kuma sujjada din ba wai ba a son ayi addu'ar a ciki ba amma sai aka ce ba ba a son a girmama ubangiji a ciki ba amma sai aka yi maganar addu'a saboda a wannan lokacin akwai wata dama da bawa yake da ita ne ta yi addu'a a karba masa sai aka yi kwadaitar akan yawaita addu'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqrabu ma yakunu rabbi rabbi ma aqrabu ma yakunu min rabbihi wa huwa sajid fa aksiru fihi min addu'a lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa yana sujjada don haka ku yawaita addu'a a ciki don haka kowanne sai aka ambaci abin da aka fi so a yi abin da aka fi kwadaitarwa a yi a ruku'u ba a hana ayi addu'a ba amma an fi kwadaitar da kai ka yi tasbihi ka yi tahmidi ka girmama ubangiji a cikinsa a sujjada ba wai an hana yin tasbihi ba ko girmama ubangiji amma sai aka kwadaitar da kai akan kai addu'a saboda ka ita addu'a din a wannan lokaci ana ansa ta saboda ka wannan shine don haka kalmar du'a ruku za ta sa wani ya cewa da abin da za a ambata a nan addu'a ce to galibi yakan yi amfani da kalmar du'a du'a du'a du'a amma ba wai komai ya faɗa addu'a ba ne galibi tasbihi tasbihi ne ba wai addu'a ba ko sana'a ne da tamjidi amma kalmar addu'a din yana amfani da ita haka watakila za ga cewa ko wata ruwaya ɗaya ko biyu da ta zo da maganar addu'a din amma sauran lafazan da za ga tasbihi ne da girma ubangiji a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in